madalla masu sauraron wannan shiri na kaddara barkan mu da kasancewa da ku a wani sabon shirin wanda za mu dora asma'u su baby nice asma'u kano asma'u kaduna asma'u chadi asma'u kamaru asma'u yar mutan ungogo yar mutan madatai ta kan karofi yar gidan hajiya da alaji Iyo <laughs> sabon kirari ya tashi to masu sauraro kamar yadda aka sani ni din ce yar gidan babana da mamana yau na yi wato wani kamun shi ma wanda nake tare da wata galleliya felleliyar bazawara hannayen guzaura sun fara to to to to dai kwalilan ku <laughs> inda za mu ji yadda labarin ta yake to kamar yadda al'adar shirin yake a madadin masu sauraro da ɗaukacin abokan aikin ne miki lalai marhabin a cikin wannan shiri mai albarka jama'a assalamu alaikum kamar yadda aka sani mukan ji labari ya aka yi aka haɗu ya zaman ya kasance har izuwa ma kaddara ce ko ganganci wai shin ya aka yi ma kuka haɗu da shi masoyin naki tun daga farkon farawa To, da farko dai yadda muka fara haɗuwa da shi mm. ba na mantawa wata rana na je makaranta lokacin ina primary primary three. Mm. Sai na dawo gida domin break. Mm. So da na zo gida sai na samu sai na ga keke a kofar gidanmu. Ni kuma da na ga keke lokacin irin karambani na yarinta. Sai kawai na hau keke sai na tafi yawo na da shi. Da keke dama <laughs> lokacin na dan iya keken haka. Eh. to da na hau keke na tafi yawo na kai daga gidanmu zuwa uh, filin kwallo ba mu da nisa hmm. sai kawai na tafi can ah. da na tafi can sai mai keke ya fito dama ashe abokin wana ne zo da ke ni dai ban san waye mai keke ba amma dai ni na hau keke kawai na yi tafiya ta na yi tafiya ta so sai aka fita nema da aka fito mai keke fito bai ga keken shi ba wana sai ce ba mai daukan keken nan sai wanci sai ce to bari a je a duba ni wuri kaza ba zai wuce ina wannan filin ball din ba mm, kina ta kina ta yi ina ta zazzagayewa na samu abokan ta yi su ma ina ba su dani suna hawa suna hawa shikenan sai ya zo ya gani da keke to da na ganshi na san zai iya duka na sai na ajiye keke sai zan gudu mm. sai ce in na gudu sai ya min dukan da ya fi wanda ya niya yanzu shikenan gara in tsaya sai na tsaya sai ce dan Allah ka hakuri ba zan sake ba sai shi abokin nashi mai keke sai ya yi dariya ce abu ta mana ai yarinya ce ai shikenan budan bakin sai ya ce wannan kama ai sai ku bani ita matata ne mm. sai na ce baki da kai na gaya mai haka sai na ce baki da kai kenan sai yana ya harare ni har ya ɗauki naira ashirin a lokacin sai ya bani mm. shi kenan kawai sai na kama hanya abinci ma da na zawowa gida ci kawai sai na fara kawai sai na sake komawa makaranta mm. so daga wannan ranar da ya fara cewa a bashi ne shi yana so na mm. idan ya zo wurin wana sai ya fara cewa ina amaryarsa to kuma dama irin kasuwa suke zuwa ci garin ko ta kasuwa da yake ci mm. to duk sati yakan shigowa in ya zo inda ya ganni zai dauki naira ishirin hamsin haka ya bani ni kuma yana ta jin daɗi abinka da yarinta mm. yana cewa amaryarsa amaryarsa so haka dai abu ya ci gaba da tafiya har sallah ta zo da sallah ta zo mutumin ki ya ɗinko min kaya kayan sallah na toshi ya kawo mm. da ya kawo kaya babanmu ta je ta nuna babanmu ta ce ita wannan lamarin gaskiya kar ya zurfi daga wasa kar abu ya zo ya zarce kuma mm. shi gaskiya a ƙauye yake daga garinmu zuwa garin su akwai ɗan tazara haka mm. shi kenan sai babu mu aka nuna mishi ka sai ce to gaskiya ajiye kayan nan yanzu ni yarinya ce kar in zo yanzu yana hidima ya fara hidima da ni abu ya zo ya kasance na girma kuma in zo in ce ba haka ba Mm. sai ce shi yayi min ne dai kawai gaskiya ba wani abu ne aka kira sai ce a shi yayi min ne ba wani abu wani abu ba ba mu yace bai yadda ya nuna ba komai ya nuna ba komai eh, kawai ya min ne so daga baya shikenan aka zo aka bani makani na ci gaba da jin daɗi na ina tsalle na na zo na saka kaya mm. haka aka ci gaba da tafiya in ya ganni amaryarsa zai dauki irin kamar da na fara saba na gaya miki zai dauki ishirin hamsin haka ya bani ina jin daɗi da keken shi yake zuwa da kauye a ban ci gaba da tun ranar mu sake hawa keke ba gaskiya eh. amma gidan mu yake zuwa ya ajiye keken nashi sai su eh. shiga kasuwa da gidan mu zuwa kasuwa babu nisa oke shi wani abin yake ka daga garin su eh kamar suna zuwa irin cin kasuwa irin mutanen kauye yawa mm. suna zuwa cin kasuwa ne mm. so shine yake shigowa sai yake ajiye keken da yake daga gidan mu zuwa kasuwar ba nisa nan suke zuwa irin yan kauye kauyen nan suna ajiye kekunan su mm. sai su shiga kasuwa da yamma so su ɗauki kayan su tafi. So shikenan haka aka ci gaba da tafiya sallah wata sallah Allah ya sake nuna mana sai ya sake yo dinki ya kawo. A karo na biyu. A karo na biyu. Mm. sannan ma kuma babana ya sake cewa gaskiya shi fa ba zai dauki wannan al'amarin ba ya haɗa kaya ya ba wana wanda yake abokin shi wancan mai yin dinkin sallah a da kai mutane abokin shi wani abokin shi yake aikowa hmm. sai ya ce a kawo ko kuma in ya shigo kasuwa sai ya eh, liko ledan sai ya ce gashi a ba wance hmm. to shikenan shi yake kawo wani lokaci gaskiya so daidai tura taba turo abokinsa ya kawo amma kawowa na biyu ma aka ce shi ya da kan dan ni bana nan ma hmm. ya kawo to sai aka ajiye kawo bana ce gaskiya ba zan yarda da wannan al'amarin ba saboda ni har yanzu wance yarinya ce ba zai yi ya ci gaba da hidima ba ta zo ta girma ta ce ba haka ba sai ya dauki kaya kira wana ya ce to ni fa kaji kaji abu ne ya tafiya ba zan yadda ba sai ya ce to ba shi yayi mata ba cewa yayi kawai yayi mata ba mm. kawai a bata kayan ta sa sai ya ce a'a in kai baka san me kake ba ni na san me nake yake gaya ma wana mm. ka dauki kayan su ka maida musu aka ajiye mai kayan sa wana ya shirya wata rana ya tafi musu da kaya ya mai da kaya shikenan sai ce shi wallahi ba ya yayi don wani abu bane yayi domin Allah ne mm. kaza kaza shi aure nufi ne na Allah in Allah ya ni matarsa ce shikenan Allah bai yi ba ai ko mutuncin da ake saboda wana na mm, na ci kawai haka wana <laughs> ya sake dawowa da kaya To haka dai babana dai har ya dan yi fadan shi da sauransu da yake ba mahaifiya ta fada da sauransu shikenan ta ce to ita ai ba laifinta bane gashi ga sai ce to ka a sake karba daga wannan aka ce to shikenan lokacin na dan fara datawa kenan na dan fara data in ya zo sai ya ce in zo mu hira da sauransu haka sai in ce a gaskiya ni ba na son mutumin ƙauye sai in faɗi aka lokacin haka nake fahimce ni ba na su kai min ma baki ne ka. Mm. Shi ke da san yan karkara ke. Eh to ni ina garin nan ma karkara ne bare kuma a sake luluka da ni wata. Kira wannan kida kira oh, fama. To ina fama da kaina kuma bare a sake shiga da ni can wani jeji na daban. Mm. To shi ke nan dai sai in ce a'a ni ba zan zo ba. Aka dai tafiya ta ci gaba tafiya wata sallar ma ta sake zuwa a karo na uku mm. ya sake wa ɗinki ya sake turo amma lokacin gaskiya na ɗan data a lokacin nan aka sake kawa. shikenan aka kawo mama sai ta rasa yadda za ta yi da kaya saboda ba ta son babanmu ya sani tunda ya ga abun da ya faɗa a kai sai ta ce ma wana abokin shi wannan mai kawo kaya hmm. kayan nan ka ɗauke shi ka maida shi karma babanku ya ji labari don ya ji labari ni faɗa zai ta yi min tunda ya hana sai ce to tunda shi ya yi mata ai ya ce ba ni abu aure nufi ne na Allah kaza da kaza a karbi kaya mana hmm. ni kuwa in aka ban kaya ni karba nake in sa abina a jiki To, aka karɓi wannan kayan baba Amma ba da sani ba ba. Ba da sanin ba ba. Yawwa, ni kan ba san da suka yi ba. Ni dai ba san da suka amma kuma ina ga mu cewa ni fa ban na san shi. In ma so na yake. Amma sai san kaya ke. Eh, amma in aka bani kaya kuma tunda dai sai sai in karba da sauran tunda ya ce ba haka ba. Ga na sai ce to tunda ya ce shi yana yi domin Allah ne aure nufi ne na Allah. In mm. karɓi kama mahaifiya ta ce tana tsoron faɗan babanmu. gaskiya mai da kaya ce a karbi kaya so aka karbi kaya ma sai aka ajiye kaya gaskiya wannan karon gaskiya wannan ba a bani shi kayan ba kayan ba sai mm. suka ajiye aka ajiye kaya bayan kasin ɗan wani lokaci mamu ta sake zuwa ta tari mu da magana saboda kar ya zo ya ji ta san faɗin da zai biyo baya mm. ta ce to fa ga fa wani fa ya sake kawo kaya amma ta ce ba ta karɓa ba wana ya mayar ya ce a'a ba a haka kaza da kaza mm. sai ce to ni dai na gaya muku yarinyar nan ta girma ta zo ta ce ba haka ba ya ga kaman an ta karban abun hannunsa kuma ba a bashi ba tunda yanzu har yanzu da yarinta a tattare da ita mm. sai ta ce to ga kaya sai ce to ku ci gaba da ajiye kayan nan tunda haka ne aka ajiye kaya sallah wata sallah ta sake zuwa kamar sallah babba a mm. karama aka yi wannan sallah ya zo ya sake daukan kuɗi a lokacin bana mantawa dubu biyu da ɗari biyar. A kin ga lokacin ai babban kuɗi. Aka dauka aka bayar kuɗi ya bani wannan kama a hannu na ya ɗauka ya bani. Hmm. To da ya ɗauki wannan kudin ya bani na kawo mama ce gashi wane ne ya bani. Ta ce kai ita fa lamarin nan ta ce to kawo na ɗauka na bata wa na ya dawo ta ce to ita fa ga kayan nan da kuɗin nan gaskiya a haɗa a miyar. Sai wa na ya ce to ya sake kawo kuɗi ta ce sai ya ce to zai mishi magana yanzu ka. Sai aka ya zauna ban san me suka tattauna tunda ni ba a na aka yi ba. Hmm. Shikenan sai aka yi magana ya ce shi kan ba zai karbi kaya da kuɗi ba. sai ya ce to babanmu ya ce gashi gashi wannan yarinya ce kar a zo ta girma ta ce ba haka ba kuma kai ga furicin da kai ce haka zalika yanzu ma wannan furicin shi zai ƙara yi idan Allah ya yi ni matarsa ce za a yi da shi idan kuma Allah bai yi ba ya haƙura ba komi mm. sai ya faɗi haka ya mu ce to shikenan ya zo ya kai baba mu diya da suka yi da sauransu suka ci dai gaba da ajiyan kaya da sauransu wanda zai lalace a ciki da sauransu aka yi amfani da shi amma an san hmm. mene kuɗi kuma kin sa abunka da mutanen ƙauye sai aka je aka siyo rago da shi aka ce bari a zo a ajiye saboda gaba ba a san yadda abun zai dawo yawwa ai kiwo idan kayan shi za a mayar sai a sai da wannan abun sai a maida masa kuɗinsa. Hmm. To har na zo dai na ɗan yi wayo dai in ya zo haka wa na ce ki zo ne yana kiran kin ɗan fita dan tsaya muna mu dai hira da ta shirme da ni da shirme nake mishi a lokacin ba mm. wani wannan ba ko kuma a ce kana da saurayi ma irin kai ta washe baki ga sa'anninka da sauransu mm. to haka dai aka yi to abu sai ya zo ya fara tafiya ta fara karfi babana ya ga muna hira da shi da sauransu so aka zo lokacin gaskiya na dan kai shekara goma sha uku ina ga mm. a lokacin to sai na, fara hankali kuma lokacin kuma gaskiya dan fara tafiya ta fara tafiya irin ƴaƴan bafanuna an fara auren su da sauransu na san aje aje za a dawo kaina za a zo kaina layi zai biyo ta kaina haka shikenan to na gafaya da gaske ke so akwai kudin tambaya mm. kudin tambaya ake cewa ko mm. sai suka turo da kudin tambayar su aka kawo gidanmu sai babana ya ce ni na ce su kawo sai na ce a'a ni ban ce su kawo ba sai ce ma wa na kenan abokin sai ce kai kai magana da su wani sun gaya maka su turo sai ce a'a shi gaskiya ba su yi magana ba amma tun kwanaki da ya kishin kishin ana cewa za a turo da kuɗin mm. tambaya tun da na ga an turo da wannan kuɗin tambayan sai na haɗa jakata da na haɗa jakata akwai yata take aure a wani gari mm. da na haɗa jakata sai ce zan je wurin yata hijira hijira ni hijira zan yi a raina amma su kuma na ce musu zan je ziyara ne zan je in dawo sai mahaifina ce to shi kenan dan dama ya hana ni ma daga baya kuma sai na ta yatta da ta zo sai ta roke shi dan Allah in bi ta mm. kaza kaza sai ta ce to shi kenan ta mai magana sai ya ce to in ji amma kar in wuce sati biyu ni gwada na tafi na je na nemi guri na share na zauna muka ci gaba da yan harkokinmu a can da sauransu dan a lokacin ma gaskiya batun makaranta an riga an gama firamare makaranta ta tsaya ta tsaya ta tsaya ba a ci gaba ba a ci gaba ba muka je muka ci gaba da yan mu yau ne zan da gobe ne ba mu ya dinga magana yaushe zan da yaushe zan da lokacin ma kusan babu irin waya ko ina mm. sai dai in mijinta ya zo wannan kasuwar garin kasuwa sai ya tura sai ya tura ce ba zan dawo ba ne sai a ce zan dawo an yi hakuri har shi mijin na ya dan bashi baki da sauransu na na kwashe watanni sosai gaskiya a gorinta ban zo ba sai bikin wata yar baffa na ya tashi a nan garin namu mm. sai na ce mata zan zo sai ta ce kar ki je wance idan kika je yanzu kada da dade baki je ba kin san gudun da kika yi mutumin nan zai iya kawo kayan aure ko kuma ya zuwa ya sake maganan aure sai nace mata ni dai ina so in je anti sai ta ce mm, mm, mm, na hana ki ce mata to yanzu mu ne kawaye fa da yake ita waccan sa'a ta ce yarba mutum da ake ce sai ce ina so in je ita ce min to shikenan to in na je kar in dade sai na ce hmm. mata to shikenan in na je ba zan dade ba ke lokacin kin yi samu guri dai kin zama yaccan ni dai na samu guri na zama yaccan gaskiya dan a lokacin ma har an fara shirye-shirye mijinta akan zai maida ni makaranta a wurin a lokacin nan shikenan sai na dawo da nazo zo biki sai aka yi bikin ita wannan yar baffan nawa hmm. da aka yi ta mm, sati da ya zagayo sai na zo gida tunda dama duk wuri ɗaya ne ina gida satin da ya zagayo da ya zo ya ganni ya kira ni ma in zo ranar kasuwa da ya zo hmm. sai na ki zuwa na ki zuwa na zo na wuce shi ma na fita na tafi uzuri na kawai na wuce shi a kofar gida ai ko sati da ya sake zagayowa sai aka turo kayan aure a a a bigimi aka turo kayan aure aka ce kayan auren wa ni da na zo na gani ma ban san na waye ba nake cewa kayan auren wato akwai yata da nake binta ita ma lokacin ba ta yi aure ba to na ɗauka ma nata nata eh sai aka fai na fara jin kishin kishin ai kayan aure na ne na ce kayan aure na na ce taɓe waye kawo aka ce wa na ce dan ko zai san wadda zai aura don a lokacin na riga na tafi gaskiya mm. akan na nuna bana so dan da aka aka yi wane yana zuwa yana zuwa bayan ban nan ma na manta ya kawo wasu kayan sallah aka haɗe da wa'ancan da wannan kuɗi da aka sayi rago aka ajiye masa kayansa na ce ni fa ban na so na gaya babata ban na so haka muka yi da su ita daga baya kenan dan yasa ita ta shasha zuwa gida mm. ni kuma ta banni gidanta haka to ta gaya ba eh, mahaifiyar mu cewa ni gaskiya auren nan fa ba zai ba san shi nake yi ba shikenan to sai aka ce ai kayan aure na ne kayan aure na da waye da waye na ce wallahi ni ba na san shi ni dai ba zan aure shi ba wallahi dan ba mm. san shi nake yi ba ba kya san kike ta karba abun shi nace ni cewa yayi ai in ya same ni to in bai same ni ba ka Allah kadar to ni na kamar ka Allah ya kaddara Allah ya kaddara shikenan sai aka yi haka sai hmm. aka ce ya aure tunda babanmu ya ce to tun da suka kawo kayan su aure ba fashi in ji baba in ji baba aure ba fashi tunda dama ya gaya mana a baya kar mu karbi abun su hmm. kar mu karba aure ba fashi ina nan dai ina nan dai abu takaici dai kam ya dan kama ni amma fa a cikin kayan auren na kan zuwa dan fesa turare <laughs> <laughs> <laughs> shirme ne da sauransu ya akwai yarin kalo <laughs> turare ina gana kusan karar da wani turare ana ce mai irato <laughs> ina gana kusan kararwa shirme dai a lokacin nan to amma dai gaskiya babu hankali duk da haka a mm. lokacin nan tunda gaskiya bai fi shekara goma sha kuda dan wani abu ba mm. to babu mai yace aure ba fashi na sake ɗaukan ya na waya na na sake komawa wajen wannan yattawa na na koma wurinta ta ce to yanzu zan jaza mata ne saboda ta san babanmu halinsa wallahi sai ta ce min ka in ka in je nace mata eh na san tace to yanzu wallahi tun da suka kawo kayan nan ai na riga na ba fashi na riga na san ni kuma na je samu wani kanin sa nace min baffa na ɗaya kanin mahaifin mu ke nace gaskiya na son auren nan mm. na ce mishi haka ba kya so wance kika bari kuka kyare kuke ta soya da sauran su wance wallahi ni dai baffa ban na san shi kuma babo ya dage ya ce sai an yi da shi tun da ya kawo kayansa na gaya masa ka je same shi ya ce to wani tun da yarinya nan ba ta son auren nan a bashe ce shi ba za mai da shi dattijon wannan ba hmm. aure ba fashi na koma ita ma ta ce to zai ga ita ta ɗaure min gindi ita yayattawa hmm. ita ta daure min na kidawa ta hana ni wannan ta ce to ta tare na yana in koma ita ma kenan da nake dan samun salama aiko ta sallamo ni na dawo na dai shiga kunci a wannan lokacin da sauransu ina ga ana kawo kayan ina ga bai fi wata biyu zuwa uku aka saba na aure na a lokacin nan ni kuma kullum akan cewar ba na so nake tun da ya ka kayan ban sake tsayuwa da shi mun yi hira ba amma kina da eh. fesa tarare gaskiya na dan fefesa gaskiya duk da ba duka ba da dan fefesa da na kuma abun fa da gaske ne kuma sai na jima ina jin na tsani ma kayan da nake ganin su a dakin babar mu da sauransu ina jin haushin abu amma dai da dai daga baya dai na dan fefesa dai shirme dai irin na yarin ta dai wallahi shikenan hmm. sai aka sa wata biyu zuwa uku ina ga a lokacin nan to ban sake tsayuwa da shi mun yi wata hira ba sai ranar da ya zo na fita sai ce kaga barin gaya maka ni fa wallahi ba son ka nake ba dan ni gaskiya auren nan ba da ni za a yi shi ba gwara ma ka turo kayan ka dauka maka salin alin dan ni wallahi ba so nake ba kika ce mai nace mishi haka sai dariya kawai sai ce ai ko tunda baba ya ce za a aure sai dai ki hakuri nace au haka ma kace sai ce eh nace to shikenan sai in ga da wanda za a daura ma aure mm. a kwana a tashi ji ba washe ce asaran mai rai Mm. lokaci ya yi aka sa lokacin biki lokacin biki ya zo kafin ya zo sauran sati ɗaya eh, na sake ɗiban yana na sake koma gidan wannan ya yayatawa mm. na sake zuwa ta ce wallahi ba zan zauna mata ba sai dai in dawo ki ja mata ita ka in ja mata ita ma tunda ta san faɗan mu da sauransu mm. na ce mata to ni gaskiya anti wallahi ba san auren nan nake ba mu na gaya mata ita ta ce to tun da mutumin ne ya ka kayan auren nan kuma ana gaya miki cewa na ce to ni ai ba ni nake karban kayan shi ba ai ku ku yake ce ma kaza da kaza ni na san yadda kuka yi da shi kuke yi da shi ne hmm. na ce ni ba san shi nake yi ba ta ce to babanki ya ce sai an yi aure aka dai magana ta cigaba tafiya yayata ta ta sake cillo da ni ta sake dawo da ni Cika dawo gida na sake dawowa gida na sake dawowa gida lokacin biki ya zo tafa har ranar sakun lalle ta yi ina wannan garin na yayata dan a sauran kwana uku na sake komawa can ina ga mata ta ta ce in taho ta ce in taho sai na ki taho in tafi gidan wata kawarta mm. sai na je na zauna Ke bayan ita ta taho ke eh. koma gidan. eh bayan ta taho na koma gidan mijinta sai da ya da kasuwa sai ya ganni a'a wance ya na ganki anan ina antin na kusa ce ai ta tafi gari kaza gidan mu kenan ta eh. tafi gida ai kaza ke kuma ya na ganki anan ki da aka ni da aka tafi na ce ni fa gaskiya wani ba na son biki aure auren nan Ya ci aikin san halin wani kuma kaza da kaza ya ma za a fara a dauke ki kai ki wuri kazan nan kaza da kaza yake ta faɗa da yakan nan Ya ce to ko sai dai mu je a yi magana mm. ya sako ni a gaba ya dauko ni ya da ni gida ya dauko ni ya da ni gida ya zo samu babana ban san magana da suka yi ba mu ya ce wallahi biki babu fashi tafa ba ma wani shiryawa aka yi ba su ma ba komi ba da sauransu amma haka aka kirkiro bikin na haka aka ce a wannan <laughs> lokacin haka aka ce za a bar shi a wannan lokacin <laughs> eh. to aka zo biki aka zo aka aka fa biki fa a hakan fa aka yi biki ma ba su da kuɗi ma iyayen na gaskiya dan ko gado ba a yi min ba ke din ni din iya katifa aka yi min takaice miki tsakani da Allah kabod din ma ta babata aka kai me. <laughs> me ya haka ne aka shafa mata manja sabatta juyatta aka yi wannan ai ya wuce sabatta ta to dama ta kai ci goma da ashirin ta babu mu ne a ɗakin baban mu take wallahi aka shafa manja aka shafa da dan ya haske eh to kamar fenti za a ce ko <laughs> kamar fenti za a yi to haka dai aka kai to abu sai ya haɗu min goma da ashirin ga rashin kaya da ba a yi min ba ga dama miji ba son shi nake ba kuma garin gaskiya ƙauye ne sosai har ga Allah hmm. kuma irin Al'adar mu da su zan ce ba kusa ba ɗaya ba irin su kamai dai suna dai sallah amma ina irin mutane kaman a gaure hakan na samu nan mm. wannan suna wannan addinin nan suna wannan addinin gambiza gambiza mm. to haka suke mu muna ce musu kabilu a yanayin harshe da muke kiran su mm. tunda ba kaman mu yaren mu haka suke ba misali aka yi aure aka ɗauke ni aka cilla da ni zuwa wannan ƙauye tafiya ce ba 'yar kaɗan ba har zuwa wani don har sai akwai kogi guda ɗaya babba akwai kwari wanda za a haye duka kogi kogi na ruwa wanda wannan kayan naki da su aka sauke eh a lokacin nan gaskiya babu ruwa irin ruwa ya dan ja ya kafi ya dan eh, ruwan bai ta ciki ko gurgura kenan ta nan aka waje aka wuce ni fa a lokacin duba na so a mota ne ko a amalanke a a mota dai a mota ne <laughs> a lokacin duk dai gaskiya ba na son wannan abun har ga Allah dan na ci kuka na ma na ki irin wanka ba komi ba komi haka ka dauke ni yayuna suna ta daddane ni suna bani shawarwari da sauransu in yi hakurin ya hakuri ka zo aka kai ni muka je muka kwana washe gari akwai wani abu da muke ce mishi budar kai hmm. aka zo aka yi budar kan nan aka dawo to ranan yan uwana za su tafi ranar da aka yi budar kai mu haka al'ada mu take aka yi budar kai yan uwa duk za su tafi sai kuma a barka da kawayenka. to mu ma za mu tafi saboda yanayin lokaci mu kuma a ban mu da aikin